daga nan tehran radio bih hausa ke magana. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات العليم Hausa VOH ne aka lalbo a cikin shirinsa na safe. Zango na farko a shirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci. a shirin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya za kuma mu duba wasu daga cikin labarai da na da jaridu suka nakalto a baya-bayan nan akwai mu kuma dauke da shirin nan na duniyar mu a yau bayan su kuma akwai shirin nan na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin nan na tsabtar muhalli kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na afirka a yau waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin mu na wannan safiyar da fatan kuma masu saurare za su kasance da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe nan da 'yan dakikoki masu zuwa za a fara ne da jin labaran duniya Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. shirin muna farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da zuwa 6:50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kilohertz 15730 shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 a agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraron mu da fatan an wayi gari lafiya Hassan barka ne kuma ke muku sallama a daidai wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu iran ta mayar da kakkausan martani a kan kasashen yammacin turai dangane da shirinta na makamashin nukiliya donald trump ya gabatar da jawabansa na karshe kafin ficewa daga fadar white house a najeriya kuwa gwamnatin sokoto ta kafa kwamitin bincike kan gobara da ta auku a kasuwar babban birnin yanzu kuma ga labaran da ke da ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta mayar da martani mai zafi akan kasashen burtaniya jamus faransa dangane da shirinta na makamashin nukiliya kakakken ma'aikatar harkokin wajen kasar iran sa'id khatib zade ya bayyana cewa kasashen turai uku da suka rataba hannu akan yarjejeniyar nukiliya da aka cimmawa tare da iran wato burtaniya jamus da kuma faransa ba su da hurumin yin wani korafi dangane da shirin iran na nukiliya domin kuwa ba su yi aiki da alkawalan da suka ɗauka ba ya ce dangane da batun yin amfani da karfin uranium a cibiyar nukiliya ta isfahan yin hakan bai saba wa yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya ta duniya ba khatib zade ya ce ana yin amfani da wannan karfin uranium a bangaren ayyuka na farar hula domin kuwa akwai bangarori na kiwon lafiya da ake yin amfani da shi wani kuma kowace ƙasa ta duniya tana da haƙƙin yin hakan ya ci gaba da cewa yin amfani da wannan batu domin cimma manufofi na siyasa ba abu ne da ya dace ba a daren jiya ne shugaban kasar amurka mai barin gado donald trump ya gabatar da jawabin sanar karshe ga amurkawa daga fadar white house a cikin jawabin nasa donald trump ya bayyana abin da ya faru na kaddamar da farmaki akan babban ginin majalisar dokokin kasar da cewa ba abu ne da ya dace ba inda ya ce dole ne mutane su zama masu kiyaye doka amma ba tare da ya ishara da cewa magoya bayansa ne suka aikata hakan ba kamar da kuma bai yi ishara da kalaman da ya yi na tunzura waɗanda suka aikata hakan ba baya ga haka kuma donald trump ya bayyana kansa a matsayin shugaban amurka wanda ya nasara a cikin shekaru hudu wajen dawo wa amurka da martaba a duniya tare da haɗa kan ƙawayenta wajen tankarar barazanar china a kan siyasar amurka da tattalin arzikinta ya ce babbar matsalar da ta auku a yanzu ita ce babu aminci da juna tsakanin amurkawa amma kuma wannan shine abin da ya kamata a samu domin kuwa amurka ya kamata ta zama abin koyi ne ga duniya dangane da sabuwar gwamnati da za a kafa a kasar ta amurka a yau kuwa trump ya ce yana yi mata fatan alheri trump ya ki amincewa da cewa ya sha kai a zaben shugaban kasa duk da cewa bayan tunzura magoya bayan sa da ya yi suka kaddamar da farmaki akan majalisar dokokin amurka a washington ya bayyana cewa ya amince zai bayar da haɗin kai domin mika mulki salin alin amma ba zai halarci taron mika ragamar mulki ga joe biden ba gwamnatin jihar sokoto a tarayyar najeriya ta kafa kwamitin bincike dangane da gobara da ta auku a garin sokoto a jiya wadda ta jawo asara mai yawa ta dukiyoyi bayan faruwar lamarin a dai gwamnan jihar sokoton aminu waziri tambol ya halarci wurin domin ganewa idanunsa hakikanin abin da ya faru inda ya nuna kaduwarsa matuka. gwamnan ya ce wannan gobara hakika babban abin bakin ciki ne ya ce sana ya kokarin su domin ganin an takaita yawan asara kamar da kuma ya bayyana cewa jami'an tsaro suna nan wurin domin bayar da kariya da kuma tabbatar da cewa ba a sace dukiyoyin jama'a ba gwamnan jihar sokoto ya bayyana cewa ta ne kafa kwamiti domin binciko hakikanin musabbabin gobarar da kuma matakan da ya kamata a ɗauka domin kauce faruwa haka a nan gaba da kuma kesta irin asarori da aka yi domin sanin irin tallafin da gwamnati za ta bayar ga waɗanda lamarin ya shafa da jama'a masu kada a sha'afa labaran dai suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio boh a birnin tehran jami'ar da za ta rike mukamin babbar darakta ta hukumomin leƙen asirin amurka a gwamnatin joe biden april hines ta bayyana cewa za ta gabatar da cikakken bayani akan masu hannu a kisan jamal kashogi tashar arci ta bada rahoton cewa april ta bayyana cewa za ta gabatar da cikakken rahoto akan dukkanin masu hannu a kisan da aka yi wa ɗan jaridar kasar ta saudiya jamal kashogi a cikin ofishin jakadancin kasar saudiya a birnin istanbul na kasar turkiya a shekara ta 2018 april ta bayyana hakan ne a jiya a gaban majalisar dattijan amurka a lokacin da take amsa tambayoyi akan lamura da suka shafi aikin da za ta karba batun kisan gillar da aka yi wa jamal khashoggi dai yana ɗaya daga cikin batutuwa waɗanda aka yi ta kai ruwa rana a tsakanin trump da kuma 'yan majalisar dattijan a kansa inda trump ɗin ki amincewa da a wa majalisar bayanai na sirri akan batun wanda ake zargin yariman saudiya mai jiran gado muhammad bin salman da hannu kai tsaye wajen bayar da umarnin kisan jamal khashoggi to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan To an gaishe da Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fassara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH To kafin mu kai ga taskar mu ta shirye-shirye bari mu duba wasu daga cikin labarai da mashar na da jaridu suka nakalto a baya-bayan nan. Mulega jaridunmu na yau. To a jarin jaridun za mu farawa ne da jaridar Premium Times a Najeriya wadda ta kawo labarin cewa rashin tsaro boko haram da 'yan bindiga sun kashe mutum 348 sun kuma yi garkuwa da wasu 411 cikin watan disamba na shekarar da ta gabata sabuwar ƙididdigar da aka fitar a najeriya a cewar jaridar ta bayyana cewa akalla rayukan mutum 348 ne suka salwanta sannan kuma aka yi garkuwa da mutum 411 cikin watan disamba ɗin da ya gabata kashe-kashen da garkuwar duk sun faru ne sanadin ayyukan ta'addanci da kuma hararen 'yan bindiga haka dai wani rahoto da aka sawa suna da najeriya cikin watan disamba na 2020 ya tabbatar wata kungiya ce mai suna nigerian mods ta fitar da adadin kididdigar rahoton shine lissafin kashe-kashe da hararen garkuwa da kungiyar ta fitar na ƙarshen shekarar 2020 dukkan adadin kuma an tsakuro su ne daga iyakar rahotanni da jaridu ke bugawa kadai a cewar jaridar ta premium times tunan kuma ga jaridar leadership har ila a tarayyar najeriya wadda ta kawo labarin cewa gwamna aminu wazir tambuwal ya kafa kwamitin bincike kan gobarar da ta cinye kasuwar sokoto mummunar gobarar marar misaltuwa ta yi gagarumar barna a babbar kasuwar sokoto wadda ta zama sanadiyar hasarar dimbin dukiya da kuɗi na biliyoyin naira tuni gwamna aminu waziri tambol ya ziyarci babbar kasuwar domin gani da idonsa a inda ya bayyana jimami da alhinin ɗimbin hasarar da 'yan kasuwar masu neman na kansu suka tabka a cewar jaridar ta leadership to saboda karancin lokacin da muke da shi iya abin da za mu iya duba mu kenan a cikin jaridun. Kuma madalla masu saurare bayan labaran duniyar har ma da jaridun da muka duba muku yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau shirin da ke yin nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya dawo hankali a wannan duniyar. Duniyar mu a yau. Bismillahir masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. Shirin da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa da kuma jin hankula a bangarori daban-daban na duniya da kuma yin fashin baki a kansu. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. to ko shakka babu batun musayen mulki da kuma rantsar da sabon shugaban kasa a amurka da kuma kawo ƙarshen gwamnatin trump a amurka na daga cikin lamuran da suka fi ɗaukan hankula in ma ba a ce shine akan gaba cikin lamuran da suke faruwa a duniya alalakala a fagen siyasa a halin yanzu da kuma cikin 'yan kwanakin nan ba don haka wannan batu dai shine abinda shirin namu na yanzu zai yi dubi kansa don ganin irin abubuwan da trump din ya yi cikin shekaru hudu na mulkinsa da ake allah allah ya tafi da kuma irin nauyi da kuma gagarumin aikin da ya bar wa sabon shugaban amurkan don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin namu zai kasance a halin yanzu. saurare barkamu da sake saduwa tun 'yan kwanakin da suka gabata ne dai aka fara kwashe kayayyakin mallakin kashin kai na shugaban amurka mai barin gado donald trump daga fadar white house wato fadar mulki na kasar amurkan sakamakon kusatowar lokacin barinsa fadar watakila har abada ma don share fage ga sabon shugaban amurkan joe biden ya shigo don fara mulkinsa to sai dai ba daga nan gizo ke sakar ba don kuwa abin lura da ya shine abin da ke jiran sabon shugaban da kuma gwamnatinsa na tsarkake fadar ta white house rakakewa na abin duniya da kuma siyasa na daga abin da trump din ya bari musamman a fagen siyasar kasar da kuma alakarta da sauran duniya wacce wata alaka ce wacce da dama dai ba su ji daɗin ta ba kuma ba sa ma fatan sake maimaita irinta a nan dai ba muna magana ne kan tsarkake fadar ta white house tsarkakewa irin ta shara da sabunta wajaje da fenti da dai sauransu ba wanda dama an saba yin hakan a duk lokacin da wani shugaba zai tafi sannan wani sabo kuma zai shigo wanda ita kanta wannan tsarkakewar ma dai wani lamari ne da ke jan hankula musamman bisa la'akari da irin maƙudan kudaden da ake kashewa wurin gudanar da waɗannan ayyuka cikin irin waɗannan kwanaki da za a yi musayen mulki din. waɗanda aka ce sun kai kimanin rabin dala miliyan guda wanda ake amfani da su gurin aiwatar da waɗannan ayyuka wanda kuma idan aka duba za a ga cewa kuɗaɗe ne masu yawan gaske to face dai muna magana ne dangane da irin tsarkakewa irin ta dauɗa ta siyasa da halaye da ɗabi'u waɗanda suka taru suka yi katutu tsawon waɗannan shekaru hudu sannan kuma suka haifar da gagarumar hasara da kuma cutarwa ga siyasar amurka a ciki da kuma wajen kasar da dama dai suna ganin trump zai bar fadar ta white house ne tamkar wani wanda aka kora wanda kuma shari'a za ta ci gaba da bin diddiginsa saboda abubuwan da ya aikata masu wannan ra'ayi dai suna ganin trump din zai bar fadar ta white house ne alhali ya rusa da kuma na kasar ta amurka da kuma tsarin dimokuraɗiyyar da kasar take tutiya da shi tsawon shekaru da kuma bayyana wa duniya a matsayin ita ce mai kare wannan tsari na demokuraɗiyya kana kuma kamar 'yan sanda ma ta duniya da take hukunta ƙasashe dangane da wannan batu wanda a halin yanzu shekaru hudu na gwamnatin ta trump ta tabbatar da rashin gaskiya da kuma rashin tabbaci na wannan totiya da amurka take na demokuraɗiyya musamman ma dai a karshe karshen ranaku na wannan mulki nasa kamar yadda kuma ya kara mata wa ita amurka ɗin kenan irin yawan makiya kan makiyan da daman take da su tsawon waɗannan shekaru hudu da dama sunan yi amanna da cewa irin yanayin mutanen da suka ƙara irin ƙaruwan waɗanda suke ƙiyayya da amurka sakamakon siyasar trump ɗin sun ƙaru nesa ba kusa ba kamar yadda kuma ya ruguza jam'iyyarsa ta republican wacce ya rarraba kanta da kuma yin kace-kace da ita hakanan kuma zai bar mulkin ne a daidai lokacin da sama da amurkawa dubu ɗari uku suka rasa rayukansu sakamakon rikon sakainar kashi da ya yi wa annoban nan ta corona da kuma gazawar da yi wajen dakile yaduwarta a kasar tsawon waɗannan watanni da ta yi tana yaduwa a kasar baya ga sama da mutane miliyan hudu da suka kamu da cutar wasu kuma ma a halin yanzu suna cikin halin nan na rai kwakwai mutu kwakwai duk dai sakamakon irin rikon sakainar kashi da shi trump din ya yi wa wannan batu na cutar corona a amurkan wanda da dama suke ganin cewa daya daga cikin dalilan da suka sanya ya sha kayi a wannan zaben ma akwai wannan batu na corona din da kuma irin rukun sakai na kashin da yi wa batun musamman a farko farkon yanayin lokacin da cutar ta bayyana wanda ake ganin cewa da ya ɗauki wasu matakai na wurin kariya da sauransu da watakila ba a samu irin wannan adadi na waɗanda suka mutu a ƙasar ba da kuma waɗanda suka kamu kuma suke ci gaba da kamuwa da wannan cuta wanda wannan na daga cikin abubuwan da 'yan hamayya masu adawa da shi suka yi amfani kuma suka samu nasara wurin kada shi a zaben da aka gudanar a watan nuwamban shekarar bara. haka babu sabon shugaban amurkan wato joe biden zai samu kansa ne yana mulkin kasashe biyu imma ba su wuce haka ba sakamakon irin tsananin rarrabuwan kai na siyasa da gwamnati da kuma siyasar trump din ta janyo wa kasar ta amurka bugu da ƙari kan yanayi na da kuma na damuwa da zaman ɗarɗar da ake ciki a ƙasar ta amurka wanda ko shaka babu kawo ƙarshen wannan yanayi da kuma dawo da yanayi na kwanciyar hankali da yarda da juna a fagen siyasa na amurkan ba karamin aiki bane da ke gaban sabon gwamnatin amurkan da kuma shi kansa ma shugaba mai jiran gado joe biden din wanda wannan ko shaka babu yana daga cikin abubuwan da shi kansa ya bayyana cewa zai ba su muhimmanci saboda irin tsanani da kuma kamari da irin wannan yanayi na rarrabuwan kai da amurkan ya faru a saboda haka ne ma wasu suke ganin ba karamin namijin kokari bane shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta yi wajen tsige shugaba trump din daga karagar mulki a kwanakin baya wanda kuma haka din zamanto irin su ma na biyu bisa zargin ha'intar kasa. da kuma yin kanan tsaye ga kundin tsarin mulki da kuma rarraba kan al'ummar kasar wanda idan har ta ci gaba da samun nasara a kokarin da take yi a nan gaba to hakan zai zama ta samu nasarar hana shi sake tsayawa takarar shugabancin amurkan a nan gaba to sai dai mai yiwuwa babban bala'in da ke jiran trump din shine tuhumce-tuhumce da suke jiransa a gaban kotuna na shari'a daban-daban waɗanda ko shaka babu za su cutar da shi nesa ba kusa ba to trump dai ko shaka babu ya fahimci irin yanayin da yake ciki mai munin gaske don haka yake kokarin nuna kansa musamman ga magoya bayansa da kuma sama da mutane miliyan saba'in da hudu da suka zaɓe shi yayin zaben shugaban ƙasar da ya gudana a watan nuwamban bara hakanan kuma da kuma sama da mutane miliyan 90 da suke bibiyansa a shafin sa na twitter a matsayin wani mutum wanda aka zalunce shi ta hakan ne yake son sa ran samun goyon bayan waɗannan magoya bayan nasa musamman ma dai 'yan daban cikinsu don ya yi amfani da su wajen haifar da duk wani nau'i na tasha da kuma tashin hankali kamar abin da ya faru na harin da aka kai majalisar tarayya ta kasar amurkan a kwanakin baya kuma ba abin mamaki ba ne idan a nan gaba ma aka shaidi irin waɗannan tashin hankula da kuma dabanci a bangarori daban-daban na amurkan sakamakon irin waɗannan maganganu da kuma irin abubuwan da trump ɗin yake ƙoƙarin nunawa to sai dai kuma duk da haka kamar yadda muka ishara a baya Trump din zai bar fadar ta White House ne alhali yana fuskantar tuhumce-tuhumce da aka kai kararsa a kotuna daban-daban wasu daga cikin tuhumce-tuhumcen ma dai wato tuhuma ce ta aikata laifi wasu kuma sun shafi dukiya ne wasu kuma sun shafi laifi na lamura marasa kyau da suke da alaka da lalata dukkanin waɗannan wasu abubuwa ne da za su ci gaba da bin dununsa tsawon shekaru riko da cewa alamu suna nuni da cewa zai ci gaba da samun dukiya da kuma taimako na kudade wurin magance waɗannan waɗannan lamura da suke gabansa ta hanyar samun wasu lauyoyi da su kare shi wanda kuma waɗannan dukiyoyi da kuma taimako na kuɗaɗen daga dukkan alamu zai samu su da gurin abokansa na daga kasashen larabawa da kuma yawan duniya waɗanda suka kasance tare da shi cikin waɗannan abubuwa da aikata a baya to amma duk da hakan fuskantar irin waɗannan tuhumce-tuhumce wani lamari ne da mai yiwuwa ya iya kai shi zuwa ga gidan maza wanda idan har hakan ta tabbata ita ma za ta kasance wata kafar ungulu ga sake dawowarsa fadar ta white house kamar yadda yake mafarkin yi a nan gaba a saboda haka ne dai daga dukan alamu irin wannan tsaka mai wuya da trump ɗin ya shiga a ƙarshe-ƙarshen mulkinsa ba za ta tsaya kawai daga ficewarsa daga fadan ta white house ba face dai wasu abubuwa ne da za su ci gaba da binsa watakila tsawon rayuwarsa lamarin da dai ya yi kama da karin maganan nan na masu iya magana da ke cewa duk da ya hana uwarsa barci to kuwa lallai shi ma ba zai rintsa ba. to masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu yi bankwana da ku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan allah a saduwa ta gaba inda za mu sake dubi kan wani batun na daban to amma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin yakan kama ni da na shirya da kuma gabatar muku da shi nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuma da shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma ga shirin na muryoyin ku masu saurare wanda ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan wasu batutuwa da suka shafi al'amuran yau da kullum. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko gare ka. kuna tare da mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger har yanzu dai za mu sake jan hankalin matasan jamhuriyar niger akan cewa wannan kafafe na sada zumunta da matasa suka ɗauka kamar wata hanya ta cin mutuncin wani to wannan bai dace ba ya kamata matasa su san cewa to su wa'annan tsofaffin 'yan siyasa da kuke laɓewa bayan su kuna cin mutuncin wa'ansu to ku matasa matasa ku ne kuke da wani sauran makoma a nan gaba ku ne kuke zubar da mutuncin kan su da wa'ancan 'yan siyasa su fa ku ne za ku taimaka musu yanzu su yi da su yi da hayewa idan kuma kuka zubar da mutuncin ku su su ne za su cin riba abin kuma ku daga baya lokacin da zamanin ku zai ba a ganin ku da mutunci da fatan dai matasan Nijar za su natsu su rika aiki da wa'annan kafafe na sada zumunta a daidai yadda ya kamata ba tare da an ci mutuncin wani ba sunana mamman biniya yakuba awashe daga tawa ku tashi lafiya Assalamu alaikum Radio BOH Tera ne magana Ilyasu Yakubu Digawa ita ga ɗau jihar Bauchi. To game da dama da kuke ba mu ke tofa albarkacin bakin mu yau zan tofa albarkacin baki na game da umarnin da mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ba wa ma'aikatan gwamnati a jihar dangane da coronavirus hakika wannan abun takaici ne kuma muna kira ga mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya kamata ya sassauta musu wannan doka ta hana fita zuwa ma'aikatun gwamnati da fatan allah ubangiji ya kamuna ƙarshen coronavirus a jihar kano da ma ƙasarmu najeriya baki ɗaya da ma ƙasashenmu na afirka baki ɗaya. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci na yaran da fatan kuna cikin ƙarshen lafiya kuna tawar da mai sauraron ku isa musa wanda aka fi sani da suna isa rezo to yanzu zaɓen nan zagaye na ɗaya tsare sai zagaye na biyu ya allah ya so ya yarda talakawa kanmu yarda 'yan siyasa su yi amfani da mu su mai da mu karnukan farautansu domin kawo tashin hankali cikin ƙasa kuma allah sa mu ƙara ganewa duk wanda ke son ya kawo tashin hankali ba masoyin mu na ba kuma ba masoyin ƙasanmu mu ne ba allah ya muna kariya da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio B8 mai albarka da fatan dai kuna cikin koshin lafiya kuma kuna tare da mai sauraron ku crazy hamza yaro daga nan birnin Agadez a jamhuriyar niger to gaskiya ni dai ra'ayina da zana da kan yan siyasa wa gana mu na niger to gaskiya kamata mu talaka mu san menene muke dan saboda yan sai mu ce muna son mutum muna son mutum mutum ya nuna adawa yake kuma daga ba mutum ya koma ai sai kaga mutum ya gewa kuma ya wata farti wanda kai mafi magoyan bayan shi ba wannan fartin kake so ba kuma sai da baya in mutum ya shiga wata matsala kuma mutum ya koma daye daye ya kamata gaskiya mutum in zayen abu yan siyasa gana ma ya kamata ya rinka shawarta magoya bayan shi assalamu alaikum radio hausa ta hirar jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku eh, na yau da kullum ilis frezi kula ra'ayi zuci a gadas jamhuriyar nijar zan yi amfani da wannan dama in bayyana ra'ayina eh, game da matakin da shugaban Nijeriya ya ɗauka mai girma Muhammadu Buhari ci gaba da buɗe iyakoki da suke na Nijeriya wanda aka rike tsawon shekara guda wannan mataki da suka ɗauka muna yaba musu muna shinshina musu kuma wannan shi ke nuna cewa lalle Afirka dunkule muke shine kuma ci gaban tattalin arzikin mu ma na Afirka baki ɗaya makwabta sai a ji daɗin shiga da kasuwanci wanda dama shine ci gaban arzikin mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sashen Hausa na BOH da ke birnin Tehran na Jamhuriyar Musulunci kuna tare da Lawali Andu daga Nijar. Eh, ra'ayi na yau shine dangance da abin da ya faru ga makarantar Sheikh Dair Usman Bauchi da ke Kaduna wanda gwamnatin jihar ta sa aka je da daddare aka tura jami'an tsaro haɗin gwiwa sojoji da 'yan sanda da sauransu aka je aka aka yi wa almajirai mahaddata alkur'ani kamun walakanci to a gaskiya wannan ya nuna gwamnatin nasiru yan rufa'i tana fada da addinin musulunci ne ba komai ba saboda gaskiya abinda ya faru ya nuna cewa suna yakan makarantu ne na alkur'ani ne ko kuma makaranta alkur'ani fatanmu dai allah ya mana maganin azzalumai a duk inda suke a duniya Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakuba da gawa ita ga gaɗau jihar Bauchi to game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin bakin mu yau ra'ayina shine akan zaben Kano Allah ya zaba muku shugabanni na gari waɗanda za su fitar muku da kitso a wuta. Na gode Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakuba da gawa ita ga gaɗau jihar Bauchi. Assalamu alaikum BOH Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar. Zan yi wani ɗan tsokaci game da shugabanninmu na ƙasar Nijar. Don Allah don annaba abin da nake so 'yan siyasa da masu koren siyasa da zan ce ko don Allah don annabi ku daina gwara kan kawunan talakawa kuna cece ku ci. A tsaya a tantamna da wancan da wancan a cikin ruwan sanyi. Irin wannan abu an zo waɗannan sun sa laya waɗannan sun zo sun komo sun ce ba haka ba. Prokirar yana cewa duk wanda ya sake sawa yana ɗaure shi a yi haƙuri don Allah don annabi bi ku daina cece ku ce akan wannan abu kuna ta da jijiyar wuya ku fahimci juna tsakanin ku ku zamna ku tantamna a cikin ruwan sanyi menene zai hudda ma ƙasan mu talauci menene zai kawo zaman lahiya a cikin ƙasan mu Nijar ku hango ku tattauna akan wannan ina ku na agwa mai faci daga nan zandar assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon DOH mai magana ni ne na ku Hassan Talba George ina so ne amfani da wannan dama ne godiya da jin jina ga sanata mai wakiltar yobe ta kudu wato sanata ibrahim muhammad bomai a bisa kokarinsa da jajircewarsa na kaddamar da shirin ɗauko ruwa daga yankin eh, gombe zuwa eh, pika local government da kuma kokarinsa na ayyuka da ya yi wa al'umma ƙauyuka da birane ya yi asibiti na tiyatar na cs na haifuwa da sauransu wannan shine shugabanci mai nagarta muna ta fatan alheri kuma muna masa godiya da fatan nasara allah taimake shi kuma allah ba shi nasara akan kargar mulki daga mai sauraron ku hassan talba george Fataskum daga arewa maso gabashin Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shashin na biyu ta murya jamhuriyar musulunci magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar Nijar. Na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar Nijar. A yau tsokaci na jinjina ce ga gwamnatin Najeriya dangance da taimakon da ta ba matasa wajen ɗaukan matasa aiki. Wannan abu ne wanda ya kamata kuma abu ne na a jinjina mata ganin cewa ta raba matasa da zaman banza zaman kashe wando idan da ana yin irin haka a tun lokacin da ta hau mulki gaskiya da abun ba haka ba amma ya kasance sai wannan lokacin allah kashi to da fatan za a ci gaba da daukan matasan na aiki da fatan allah kawo sabon zaman lahiya da sabon kwanciyar hankali a kasashenmu na yankin afirka da ma niger da nigeria gaba ɗaya na gode murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne maɗaɗai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar ku tashi lafiya. to marilla ina gari kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayensu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. To masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin na wannan safiyar. Hassan Barka ne kuma ke tare da ku a daidai wannan lokaci. To yanzu kuma ga shirin na tsaftar muhalli. tsabtar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. haka. da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo hausa voh daga nan tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma To a yau dai shirin namu zai mai da hankali ne akan batun na trypanosomiasis wanda aka fi sani da sleeping sickness wato cutar na, na yawan bacci ita dai wannan cutar kwayar cutar trypanosoma brucei ne ke jawa wanda ta rabu kashi biyu akwai tb gambiyanse da kuma wanda ake samu kenan a yammaci da afirka ta tsakiya sai na biyun kuma shine tb rodensiense da ake samu a gabashin afirka a yankin latin america suma suna da nasu da ake kira a american trypanosomiasis ko chagas disease ita dai sleeping sickness din nan ana samun ta ne ta hanyar cizo daga kudar da ake kira fly da ake samu a karkara yawanci dai ta fi shafan manoma masu kamun kifi masu kiwon dabbobi da masu farauta kenan da suke shiga cikin dazuzzuka sun fi kowanne a al'umma a haɗarin kamuwa da wannan cutar Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta bayyana cewa a 'yan shekarun nan an samu ragowar masu ɗauke da cutar daga mutum dubu goma a shekarar dubu da tara zuwa mutum dubu biyu a shekarar dubu da sha bakwai zuwa dubu biyu da sha takwas. ita dai yaɗuwar cutar ta danganta ne daga ƙasa zuwa ƙasa haka kuma za mu ga cewa akwai bambanci da ake samu a yankunan da ke ƙasa guda ɗaya adal misali a a shekaru goma da suka wuce ƙasar congo kenan ta fi kowane ƙasa yawan masu cutar ƙasashe irin su burkina faso ghana da nigeria sun nuna cewa masu cutar ba su da yawa sosai yawanci wanda suke samun cutar an samu sun ragu sosai sosai a shekarar dubu biyu da ɗaya. ne zamun um, kungiyar lafiya ta duniya ta ƙaddamar da wani gangami da zai bibi wannan cutar domin ganin an kawo karshen ta zuwa shekara dubu biyu da talatin. ana iya warkewa daga wannan cutar idan an yi magani amma kuma yana jawo rasa rai idan an kyale mara lafiya mutane dabbobi su ne ma'ajin wannan cutar wato su suke taimakawa wajen yaduwar ta dabbobi irin su sa akuyoyi aladu da sauransu suna taimakawa wurin yaɗa wannan cutar a al'umma ita kuma ƙudar nan da na faɗa a baya ta fly din ta ita take yada wannan cutar kenan wadda za ta cizo mutum kuma ta sa mai cutar kuma ta taimaka wurin yada ta ana samun ita wannan ƙudan a ciyayi ko wurare masu bishiyoyi da yawa kuma tana cizon mutum haka da rana ne ba wai da daddare ba akwai hanyoyi da yawa kuma da ake iya samun cutar misali ta hanyar ƙarin jini da shi na wasu halittu a jiki ko kuma mai ciki ta sa wa jaririnta da dai sauran hanyoyi yanayin cutar ita tb gambiyansi wanda ake samu a yammaci da afirka ta tsakiya ta bambanta da ita tb rodensiyanse kenan da ake samu a gabashin afirka kenan ita dai wannan bayan sai sai din ta ji mutum bayan takan ɗauki makonni ko watanni kafin mutum ya nuna alamun rashin lafiya akwai alamu da mutum ke iya nuna irin su um, ciwon kai mai tsanani rashin ƙarfin jiki zazzaɓi ƙuraje Har gitsewan bacci wato sai mara lafiya ya yi ta bacci da rana amma da daddare kuma sai ya kasa bacci rashin isasshen jini a jiki rama da dai sauransu masu saurare kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli ke zuwa muku na daga nan radio hausa voh daga birnin tehran inda a yau muke mai da hankali kan cutar nan ta sleeping sickness wanda ake cewa trypanosomiasis ko kuma a ce mata cutar bacci akwai hanyoyi da yawa da mutum zai iya amfani da shi shi wurin kare kansa saboda babu wani rigakafi ko wani takamaiman magani na kariya daga cutar shi yasa hanyoyin kare kansa suke da matukar mahimmanci da farko dai za a iya tsaftace gonaki da ciyayin da suke kusa da gidaje a ringa amfani da maganin kashe kwari don kashe su wa'annan kudajen kenan da suke yawo da wannan cutar duba cikin abubuwan hawa kafin a shige su musamman idan ajiye su kusa da bishiyoyi ana iya hana yaduwar cutar ta saurin gano masu ɗauke da cutar da yi musu magani na gaggawa kuma ana iya bincikar gano dabbobi da suke dauke da cutar suke yawo da ita yanzu dai a madadin kowa da kowa na nan radio hausa voh ne fatima mamu da na tsara na gabatar da shirin ke cewa an huta lafiya sai allah haɗa mu a wani sabon shirin wassalamu alaikum tsabtar muhalli kenan to yanzu kuma sai shirin na karshe shirin afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda cikin cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun irin rahotannin da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta fitar ne kan yadda cin zarafin mata musamman yi musu fyaɗe suka gudana a wasu ƙasashen nahiyar afirka a shekarun baya bayan nan da suka gabata kuma shirin namu zai fara ne da jin ma'anar fyaɗe da kuma rabe-rabensa da ni wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. masana dokoki suna fassara kalmar fyaɗe da cewa shine namiji ya sadu da mace wato yin jima'i da ita ba tare da yarda ko amincewarta ba kamar yadda ake fassar fyaɗe da cewa mutum ya tilasta wa mace yin jima'i da ita ta hanyar yi mata barazana ko nuna mata ƙarfi ko kuma yaudara musamman ga wace bata mallaki hankalin kanta ba wannan a ɓangaren namiji da ya tursasa wa mace yin jima'i kenan ko yaudarar mace mara cikan hankali da fahimtar al'amura amma idan mace ta tilasta wa namiji yin jima'i da ita ta hanyar barazana ko nuna ƙarfi ko kuma yaudara shin ana ɗaukan hakan a matsayin fyaɗe a fuskar doka a nan akwai maganganu da matsaya mabambanta inda wasu ke bayyana cewa ba a ɗaukan wannan wuce gona da iri a matsayin fyaɗe iyaka dai yana cikin jerin zubar da mutuncin mutumin da mace ta yi wa fyaɗe kuma babbar rashin tarbiyya ne daga ɓangaren ya mace hakika matsalar fyaɗe bai takaita kan mata ba sakamakon yadda ake samun wasu mutane suna fyaɗe ga maza musamman ƙananan yara ta hanyar yin luwaɗi da su lamarin da ya shiga cikin jerin manyan laifukan wuce gona da iri kan ɗan adam tabbas wannan nau'in wuce gona da iri yana daga cikin dalilan rusa rayuwar yaro ta hanyar fuskantar matsalar kwakwalwa da rashin nutsuwa na tsawon lokaci a rayuwarsa sakamakon haka matsalar yin fyaɗe tana ɗaya daga cikin munanan ɗabi'u kuma manyan laifuka a fagen wuce gona da iri kan ɗan adam kuma wani nau'in masifa ne da ke cutar da lafiyar jiki da na ruhin mutum tare da rusa masa mutunci da kima a fagen rayuwa kamar yadda duk wadda aka masa fyaɗe musamman mace take fuskantar wani nau'in kyamata daga maza a lokacin aure idan kuma har mace ta ɗauki ciki daga fyaɗen da aka mata to abin da za ta haifa ya zame cikin ƙangin zargi da suka gami da tsangwama kuma abin kwatance a tsakanin al'umma lamarin da zai iya kaiwa ga cutar da rayuwarsa don haka fyaɗe masifa ne kuma babban laifi da ke matsayin rusa aminci da tsaro a halin zamantakewar al'umma rahotanni suna bayyana cewa matsalar fyaɗe tana ƙara yin kamari a sassa daban-daban na nahiyar afirka duk kuwa da matakan da hukumomi ke ɗauka a fagen daƙile masifar kamar yadda wasu alkaluma suke nuna yatsar zargi kan jami'an tsaro ta hanyar zarginsu da hannu a fagen aikata laifukan fyaɗe musamman a wuraren da ake fama da matsalar tashe-tashen hankula hakanan matakin da wasu jami'an tsaro suke ɗauka na yaudarar irin matan da suke rayuwa a sansanonin 'yan gudun hijira bayan samun nasarar tsayartar da rayuwarsu daga masifar rikici da tashe-tashen hankula inda ake samun wasu jami'an tsaro da suke kula da tsaron sansanin 'yan gudun hijira suna gudanar da fyaɗe ga 'yan gudun hijira ko yaudarar su ta hanyar kwaɗaitar da su kan samun kayayyakin tallafi mai yawa ko fitar da su daga kangin tashe-tashen hankula bisa sharaɗin sallama musu kansu domin yin lalata da su rahoton ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international kan matsalar cin zarafin mata a sassa daban-daban na duniya yana bayyana irin musgunawar da mata suka fuskanta a kasar sudan ta kudu da cewa wuce gona da iri kan mata musamman 'yan mata ya zame wani laifi da ya gama dukkanin bangarorin kasashen duniya inda namiji zai fyaɗe ga mace ko wasu gungun jama'a su taru su yi fyaɗen gama gari ga mace guda ko ɗaukan matakin bautar da mata ko tilasta musu yin tsirara da sauransu musamman a lokacin da sojoji da 'yan tawaye suka kai farmaki gari ko ƙauye kamar yadda jami'an tsaro suke musguna wa mata a wuraren bincike akan hanyoyi ta hanyar taba musu jiki ko a lokacin da suka shiga cikin gidaje domin gudanar da bincike hakanan rahoton ya bayyana cewa mata suna fuskantar matakan wuce gona da iri a lokacin yaƙi ko tashe-tashen hankula a ƙasa inda 'yan tawaye ko 'yan ta'adda suke sace mata musamman budurwaye domin yi musu fyaɗe ko kuma yadda jami'an tsaro a ƙasa suke yin fyaɗe ga mata a wuraren tsare mutane da ake tuhuma kan wani zargi kamar yadda ake samun bullar matsalar yadda jami'an tsaron ƙasa suke yin fyaɗe ga mata a sansanonin 'yan gudun hijira da suke ƙarƙashin kulawar rundunar tsaron majalisar ɗinkin duniya a ƙasar sudan ta kudu. rahoton ya kara da cewa a kasar sudan ta kudu an samu rahotanni masu tarin yawa kan yadda ake yin awon gaba da mata da suka fita neman abinci ko itace kuma a wasu lokuta ana tsintar su ne an yasar bayan an yi musu fyaɗe kamar yadda mata da aka yi musu fyaɗe a lokacin rikicin kasar suke fuskantar matsalar samun magunguna na raunukan da suka samu sakamakon wuce gona da iri kansu ko magungunan tabuwan hankali da firgita da suka shiga sakamakon musgunawar da suka fuskanta kuma abin bakin ciki shine yadda babu wani mataki da ake ɗauka a matakin ƙasa da ƙasa domin hukunta waɗanda suke da hannu a cin zarafin matan a fili yake cewa a wani lokaci ma'aikatan ba da agaji da suke rarraba kayayyakin jin kai a sassa daban-daban na duniya musamman a nahiyar afirka suna yaudarar mata 'yan gudun hijira tare da kwadaitar da su kan samun kayayyakin tallafi mai yawa matukar suka ba su haɗin kai suka yi lalata da su hakika irin mummunan halin tsaka mai wuya da 'yan gudun hijira suke ciki kuma babu wata mafita gare su musamman a fagen rashin isasshen kayayyakin abinci da magunguna domin ci gaba da rayuwa da iyalansu irin waɗannan matsaloli suna saurin wurga marasa zurfin tunani a tsakanin mata ɗaukan matakin mika kai ga yaudarar ma'aikatan lamarin da ke kai ga bullar lalacewar tarbiyyarsu Wasu daga cikin masana ilimin halayyar ɗan adam suna da ra'ayin cewa wasu nau'in mutane kaɗan ne daga cikin al'umma suke zaɓa wa kansu masifar biyar buƙatar su ta jinsi ta hanyar yin amfani da ƙarfi akan mata wato yin fyaɗe yayin da mafi yawan sauran mutane da suke aikata laifin fyaɗe ga mata suna ɗauke ne da wani nau'in ƙulli na cuta da ƙiyayya a cikin zukatansu kan al'ummar da suke rayuwa a cikinta kamar yadda masifar gudanar da tsafe-tsafe da camfe-camfe suke wurga wasu mutane cikin ƙangin masifar fyaɗe ga mata musamman ƙananan yara daga cikinsu wani bangare na masana ilimin halayyar ɗan adam kuma yana da ra'ayin cewa mafi yawan mutanen da suke amfani da ƙarfi kan mata domin biyan su ta jinsi wato yin fyaɗe suna ɗaukan fyaɗen ne a matsayin makami na ɗaukan fansa kan mace ko iyalanta ko kuma matsananciyar ƙiyayya da gaba da nufin cin zarafi da kaskantar da wata ƙabila ko jama'a ko kuma al'umma musamman a lokacin yaƙi kamar yadda ake gani a ƙasashe daban-daban na nahiyar afirka da suke fama da yakin basasa da tashe-tashen hankula irin na kabilanci da na addini a fili yake cewa mutum mai cikakken hankali da ruhin ɗan adamtaka ba zai taɓa tunanin ɗaukan matakin nuna karfi kan mace musamman karamar yarinya domin biyan bukatarsa ta jinsi ba har sai ya ɗauki matakin kawar da hankalinsa ta hanyar biye wa son rai da rungumar ɗabi'ar dabbobi kamar haka ne allah maɗaukaki ke siffanta wasu mutane da cewa waɗancan kamar dabbobi ne kai sun fi dabbobi ma rashin fahimta tabbas batun fyaɗe batu ne da dukkanin addinai da aka saukar daga wajen Allah maɗaukaki suke faɗa mai tsanani da shi kai a bisa koyarwan tafarkin iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi wato shi'a hukuncin mutumin da aka samu da laifin aikata yin fyaɗe kisa ne ko da kuwa baya da aure wato ko da ba katangegge ba ne da aure hakanan batun fyaɗe a tsakanin al'umma mummunar ɗabi'a ce da masana da manazarta musamman masu hankali daga cikin jama'a suke kakkausar suka kansa ta hanyar gudanar da rubuce-rubuce da gabatar da jawabai da sauransu kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu gami da cibiyoyi da hukumomin gwamnati a duk faɗin duniya suke ci ci gaba da yaƙi da wannan mummunar ɗabi'a a tsakanin al'umma Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta fitar da rahoton cewa tun bayan da tsohon shugaban ƙasar Burundi marigayi Pierre Nkurunziza ya ɗauki matakin yin tazarci a kan karagar shugabancin ƙasar na wa'adi na uku bayan ƙarewar wa'adinsa na biyu kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya shimfiɗa amma bayan da jam'iyyarsa mai mulki ta buƙaci 'yan majalisar dokokin ƙasar da su gudanar da kwaskwalima a kundin tsarin mulkin ƙasa ta hanyar ba da damar yin wa'adi na uku a kan karagar mulkin ƙasar nkurunziza ya bayyana cewa wannan dama ta haɗa da shi lamarin da ya janyo bullar dambarwar siyasa a ƙasar da ta haifar da kashe-kashen gilla da cin zarafin ɗan adam ƙungiyar amnesty international tana cewa wani kwamitin bincike na musamman ya gudanar da bincikensa a a kasar burundi inda ya zanta da mutane 49 da suka fuskanci cin zarafin jinsi a lokacin rikici a tsakanin shekara ta 2015 zuwa 2017 kuma cin zarafin ya fi shafar matsalar fyaɗe ce da jami'an 'yan sanda suka yi wa mata musamman budurwaye a lokacin da suke kai farmaki domin kama 'yan adawar siyasa kamar yadda kwamitin binciken ya tabbatar da yadda ake cin zarafin maza ta hanyar yi musu fyaɗe a lokacin lokacin da ake tsare da su a wuraren tsare jama'a inda ake amfani da su kamar mata wato yin luwaɗi da su a matsayin tursasawa ga 'yan uwansu da suke ci gaba da bijirewa manufofin gwamnati mai mulki a ƙasar a watan afrilun shekara ta 2019 kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta wallafa rahoto da ke nuni da cewa wasu da suke tsare da mutane a jihar borno da ke tarayyar najeriya sun aikata laifukan cin zarafin mata da yara ta hanyar yin lalata da su a babban gidan yarin maiduguri kuma sojoji ma sun aikata laifukan fyaɗe da sauran hanyoyin cin zarafi ga mata da ake tsare da su a barikin giwa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 To shirin Afirka a yau kenan wanda kuma shine cikamakin shirin shirye-shiryenmu na wannan lokaci kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta mayar da martani mai zafi akan kasashen burtaniya jamus faransa dangane da shirinta na makamashin nukiliya kakakken ma'aikatar harkokin wajen kasar iran sa'id khatib zade ya bayyana cewa kasashen turai uku da suka rataba hannu akan yarjejeniyar nukiliya da aka cimmawa tare da iran wato burtaniya jamus da kuma faransa ba su da hurumin yin wani korafi dangane da shirin iran na nukiliya domin kuwa ba su yi aiki da alkawalan da suka ɗauka ba ya ce dangane da batun yin amfani da karfin iranium a cibiyar nukiliya ta isfahan yin hakan bai saba wa yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya ta duniya ba khatib zade ya ce ana yin amfani da wannan karfin iranium a bangaren ayyuka na farar hula domin kuwa akwai bangarori na kiwon lafiya da ake yin amfani da shi wani kuma kowace ƙasa ta duniya tana da haƙƙin yin hakan ya ci gaba da cewa yin amfani da wannan batu domin cimma manufofi na siyasa ba abu ne da ya dace ba a daren jiya ne shugaban kasar amurka mai barin gado donald trump ya gabatar da sa na karshe ga amurkawa daga fadar white house a cikin jawabin nasa donald trump ya bayyana abin da ya faru na kaddamar da farmaki akan babban ginin majalisar dokokin kasar da cewa ba abu ne da ya dace ba inda ya ce dole ne mutane su zama masu kiyaye doka amma ba tare da ya ishara da cewa magoya bayansa ne suka aikata hakan ba kamar da kuma bai yi ishara da kalaman da ya yi na tunzura waɗanda suka aikata hakan ba baya ga haka kuma donald trump ya bayyana kansa a matsayin shugaban amurka wanda ya nasara a cikin shekaru hudu wajen dawo wa amurka da martaba a duniya tare da haɗa kan ƙawayenta wajen tankarar barazanar china akan siyasar amurka da tattalin arzikinta To masu mu a gaba ɗaya kuma da wannan ne mu kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen mu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake mu Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ni Hassan Barka da na gabatar da shirin na ma Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fasara kuma karanto labaran duniya muke muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya.